us love. ce akwai wata sa'a ne ake kiransa awa ko akwai wata awa guda a cikin wannan rana ta juma'a yau dinnan akwai wata awa guda manzo Allah sallallahu alaihi ce babu bawan da Allah zai datar da shi da yin sallah cikin wannan sa'a ko kuma ya datar da shi da yin addu'a gishirin miya sukarin kunu matar aure gidan zama rigar sawa kudin kashewa matsalolin rayuwa sifa ci Allah ya amsa masa wannan addu'a da ya yi a cikin wannan awa da take kwaya ɗaya a cikin wannan rana ta juma'a to a wata riwaya kuma sai aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya falta misuha akhir sa'atin ba'da al-asr falta misuha ku nemi wannan sa'a akira sa'atin a ƙarshen awa ba da asiri bayan sallar asar. lokacin da muke wannan zaman na zikirin mu da juma'a din da ke shine wannan awa ne bayan annabi ya bada ce akwai wata sa'a kwaya daya a ranar juma'a duk wanda Allah ya masa muwafaka ya yi sallah a cikinta ko ya roƙi Allah to Allah zai amsa masa sai waɗansu malamai suka ce to ai wannan sa'ar ba a yin nafila a cikinta sai suka ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi ne ya ce duk mutumin da ya zauna yana sauraron lokacin sallah ya yi ya miƙe sallah to ai yana cikin sallah ne a lokaci so da irin wannan sa'ar in mutum ya zauna yana sauraron jiran magaiba to a cikin sallah yake in kuma ya zauna ya roƙi Allah bukatu to Allah zai biya masa bukatunsa to mu ce shugaban mu maulana shek ahmad tijani a shariful hasani sakanan Allah min faidi madadihi bi da awani sai ce da mu ba sanda za ku yi ba a cikin wannan sa'a kar ku roƙi Allah bukatar duniya lahiran makar kuroka muka ce maulana mai zami ya ce kalimatun tauhidi kalimatun lazi ku ta faɗin la'ida haɗin illallah har rana ta faɗi muka ce maulana mun amsa mun yadda zami muka fara sai malamai suka yi ca suka ce masa akar lahu mun yadda kai malami ne amma yaya manzon da sallallahu zai magana kai kuma ka zo da naka daban yace me ya faru suka ce har manzon Allah cewa la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'dahu iyyahu cewa kai ai sallah ko a roƙi Allah ko a yi addu'a amma kai ya zaka sa almajiran ka su dinga la ilaha illallah sai shi ya murmushi ya ce hadisi na karanta sai ya bani damar in bada wannan umarni kuma hadisin kursi suka ce wani hadisi ne ya ce allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man shagalahu zikri an mas'alati a ɗaituhu abdala ma'u isra'ili duk mutumin da an bato na shagaltar da shi daga barin roƙona to zan ba shi fiye da abin da nake ba masu roƙona ke sa na gada in bar almajirai na su dinga roƙon suka yi gishin riga tsumma gida ƙasa mata kuɗi gara in sa su akan la ilaha ba saboda a ba su fiye da abin da za a ba mai roƙo din a lokacin tunda Allah ya ce bawana matukar yana ambatuna to zan ba shi fiye da abinda zan ba wanda ya zauna yana na shi kuma ya ce to kun ji dalili na akan wannan to yan uwa mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan rana kuma muka yi wannan aiki na zikiri na ambatar Allah a cikin wannan sa'a har rana ta fadi sannan kuma muka yi sallar maghrib to yan uwa musulmi mu kowace rana akwai jama'ar da Allah ya ba su ita ranar asabar Allah ya ɗauke ta ya ba yahudawa ranar lahadi Allah ya ɗauke ta ya ba nasara mun kuma sai Allah ya ɗauki ranar juma'a sai ya ba mu saboda ranar juma'a rana ce ta dukkan musulmi baki daya amma rana ce ta tijjanawa a keɓance ranar juma'a ranar dukkan musulmi ne amma kuma ranar tijjanawa ce a keɓance don ne saboda suke ke raya wannan rana da da harin da illallah harin da illallah harin da la' wannan kalma ta la ilaha illallah da tijana suke ranar juma'a da ita saboda ita allah ya halicci mutum da aljan wannan kalma ta la ilaha illallah saboda ita allah ya halicci duniya da lahira wannan kalma saboda ita allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dukkan halitta wa ma khalaqtul jinna walinsa illa abu duni. ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mini abdullahi bin abbas ya ce illa li ya'rifuni ya'ani li wato na halicce su ne domin su sanni khalaqtu zal khalqa li yaani yani ya ya'buduni Allah ya ce na halarci wannan halitta ne domin su bauta mini Ke Ibrahim radiyallahu ya ce Allah yana nufi wato da su bauta mini wato su san ni saboda haka man lam yanal ma'rifatar rahmani a amaruhu ba'at madal azmani duk wanda ya zo duniya ya rayu bai san Allah a rahmanu ba to rayuwarsa ta wulaƙanta ta tozarta matuƙar zamani wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce farkon da'awar da kowane manzo yake duk wani manzo da ka sani na Allah wanda Allah ya aiko to farkon abin da yake fara kiran mutanensa akan la ilaha illallah ubangiji yana gaya mana wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa ijtanibu at mun aiko wa kowace al'umma da manzo wannan manzo idan ya zo me yake cewa ku bauta wa Allah ku rabu da gunki ku rabu da bautar gunki saboda ka yawan maimaita wannan kalma yana tashdidin imani yana sabunta imani kuma Allah tabaraka ta'ala yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalna min rasuli illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ba mu taba aiko wani ba daga cikin manzannin Allah baki ɗaya kafin zuwan ka ya Rasulullah sai ba ce mun yi wahayi gare shi cewa ya gaya musu babu abin bauta da gaskiya sai ni ni Allah su bauta ne to wannan duk wani manzo akan wannan kalma yake yin kira kuma wannan kalma ta la ilaha illallah saboda ita ne halitta ta rabu biyu farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir farikun fil jannati masu fadin la ilaha illallah farikun fil sa'ir waɗanda ba su faɗi la ilaha illallah wannan kalma tana da girma a wurin Allah kwarai kwarai da gaske saboda girmanta a wurin Allah tana da sunaye da yawa suna cewa fil asma'i ta dullu ala sharafin musamman yawan sunaye yana shiryar da kai a bisa cewa mai sunan yana da girma kwarai tsoron ka la tana da sunaye da yawa ana kiranta kalimatul taqwa kalimatul ahadi, kalimatul haqqi al-urwatul wusta al-masalul a'la al sabit al-kalimatul tayyiba sannan la ilaha falalarta ya ishe ka Allah tabaraka ta lana cewa fazkuruni azkurku ku ambace ni in ambace Allah ya ambace ka so daya ai babu abin da za ka samu wanda ya kai wannan ambato guda daya girma a wurin Allah ambatan Allah guda daya ya fito wata falala da za ka samu ko a zahiri a wannan rayuwar ta duniya idan gwamna ya ambace ka yaya kake gani ko shugaban kasa muna ganin waɗanda idan gwamna ya gaisa da su ko suka yi hoto da shi ko ya ambaci sunansu ranar ba su iya bacci saboda wannan wai sun gaisa da gwamna wai gwamna ya faɗi sunansu to in dai har gwamna zai ambaci sunanka ka yi murna to yaya idan ubangijin gwamna da shugaban ƙasa ya ambace ka ba za ka yi murna ba wannan gwamna ya san shi wannan shugaban kasa ya san shi wannan kuma Allah ya san shi da Allah wanne ya fi daɗi wanda Allah ya san shi sai dai da ke duniya wulakantacciya ce dan Allah ya san ka ba za ka zama wani saboda dama gidan ba gida bane wanda an ci tunda Allah ya ci duniya bai taba kallon ta ba Ku yan uwa wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce mai girma kwarai da gaske kuma wani zai ci e eh, duk wannan falala mun sani amma me yasa la ilaha illallah ku dinga yi a zuciya mana yanzu za ku zo ku taru ku dinga yi da ƙarfi wato dalilin da yasa muke yin ta da ƙarfi Allah tabaraka ta'ala shine ya faɗi kuma Imam Bukhari ya rawaice shi da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaici wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Ta baraka wa ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ana inda zanni abdi bi ni ina daidai zaton bawana ina daidai inda bawana ya zace ni wa ana ma'ahu iza zakarani ina tare da bawana idan ya ambace ni nafsi idan bawana ya ambace ni a cikin zuciyarsa to ni kuma zan ambace shi a cikin yalwar zati na Faɗin Zakar ni fi mala'in in ko bawa na ya ambace ni a cikin jama'a kamar yadda muka ambace shi yanzu a cikin jama'a dinnan to Zakar to fi mala'in khairun min mala'i Allah ce ni ma zan ambace shi a cikin jama'ar da tafi jama'arsa kaga yanzu mun zauna mun yi zikiri a cikin makon mutane iri daban-daban akwai mai gaskiya akwai mara gaskiya akwai magulmaci akwai makaryaci akwai mayaudari akwai abubuwa ga su nan saboda dan adam ajizi ne to amma in ka ambaci Allah a cikin irin waɗannan mutanen waɗanda akwai makaryata a cikinsu akwai magulmata akwai mayaudara akwai matsirgumta akwai maha'inta to Allah kuma sai ya ambace ka a cikin waɗanda laya a sunan laha. ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna sannan wani yana iya cewa to me yasa waɗansu suke barin anguwanninsu su zauna su ambaci annan a anguwanninsu mana amma za su ringa barin anguwanninsu su ringa tasowa kuma me yasa yarbawa ba za su haɗu su ambaci annan ba nufa ma su haɗu su ambace shi su ma hausa su haɗu su ambace shi amma suke haɗuwa gaba ɗayansu wani zai faɗi wannan ko to idan ya faɗi sai a ce masa dalilin mu ɗabarani ne ya rawaici hadisi daga abin dardari Allah ya kara mari yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la a aqwaman wallahi Allah zai tashi wadansu jama'a yawmal qiyamati ranar alqiyama fi wujuhihim nur a cikin fuskokin su akwai haske alama namirin lu'lu'i suna kan kujeru na lu'lu'u ya gabi nasu mutane suna fadayin makamansu mai su bi an biya a wala shuhada kuma waɗannan mutane ba annaba ba ne ba shahidai ba amma da annabawa da shahidai suna kwaɗayin makamansu da wani balaraban ƙauye ya ji wannan yana can bayan fage sai ya taso ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna akan gwiwoyinsa shi ne zaka ji shi rawi yana cewa فجسا أعرابي على ركبتيه وقال يا رسول الله سبهم لنا نعرفهم kace waɗannan mutane ba annaba ba ba shahidai ba amma annaba da shahidai suna kwaɗayin makamansu ka sifanta mana su kai mana bayanin su daki daki dalla dalla don mu gane su ko musamman aiki suke ana wa manzon sallallahu alaihi wannan tambaya kaga ana sauraro a jiya ce ai waɗannan su ne masu kwana sallah masu azumi masu saukan ƙur'ani kullum kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce umul mutahabbuna min qaba'ila shatta wa biladin shatta yastami'una ala zikrillahi ta'ala wa yazkurunahu su waɗannan mutane su ne waɗanda suke son juna cikin Allah daga ƙabilu daban-daban suna haɗuwa ba don siyasa ba ba don cinikayya ba ba don auratayya ba ba don mukabala ko raddi ba ba don a ci mutuncin wani mahaluki ba a suna haduwa ne saboda su ambaci Allah bayarabe ya taho daga anguwansu nufi ya taho daga anguwansu barbari ya taho bahaushi ya taho bagwari ya taho daga anguwansu sun zo sun haɗu saboda su faɗi la ilaha illallah to wannan shi ne dalilin da ya sa Allah yake san su har ya ba su kujeru ranar aljama annabawa da shahidai suke kwaɗayin makamansu to yawa mun gode wa Allah mu ne jumma'un min nawazi'il kabari mun gode wa Allah da muke haɗuwa saboda ambatan Allah mawaƙi yana cewa azzikru lil qulubi qutu fa in abat min ha mutu shi zikiri abinci ne ga zuciya in an hana mata abinci sai ta mutu yadda ka san jiki idan baka cin tuwo baka cin shinkafa baka cin abinci baka shan ruwa za ka rame ka bushe ka kyafe ka ɗashi ka mutu to haka nan zuciya in ba ta istighfari ba ta salati ba ta faɗin la'ila ilaha sai zuciyar ta bushe ta rame tafi ta dashi sai ta mutu in zuciya ta mutu mai zuciya shi ma ya mutu ko yana numfashi saboda ka zikiri shi ne abincin zuciya idan kana so zuciya ka ta yi lafiya to karka cin abincin zikiri al'imam hassan basari allah ya kara mar yadda yana cewa zikirullahi khairun la shakka fihi ya zahabu bi zambi wala zamba fi ambatan Allah alkhairi babu zunubi a cikinsa babu kokonto a cikinsa shi ambatan Allah yana tafiyar da zunubi kuma babu zunubi a ciki ko kayan zunubi in ka ambaci Allah sai ambatan Allah sai tafi da zunubin sannan ba ka da laifi don ka ambaci Allah ko da waɗansu sun baka laifi baka da laifi sannan wani daga cikin bayan Allah yana cewa zikirun lahi shifa'un la yadurru ma'ahu da'un wa zikirun nasi da'un la yanfa'u ma'ahu dawa'un ambatan Allah magani ne rashin lafiya bai cutar da mai yi ambatan mutane cuta ce shan magani bai warkar da mai yi idan kana ambatan Allah ko ba ka da lafiya za ka warke idan kana ambatan mutane ko kana da lafiya za ka kamu da ciwo an gane ko ko ba ka da lafiya ko dai ta a zahiri an ce mutum bai da lafiya sai a ce ciwon shuga ko paralyze ko hawan jini ko ko diabetes ko ko wani ciwo dai daga cikin cututtuka shi ake zaton cuta ko a hakika wannan ba ciwo ba ne rashin lafiya ne kawai amma ba ciwo ba ne ciwo shine duk inda ka zauna sai ka zagi wani duk inda ka zauna sai ka yi ƙarya duk inda ka ga wata baiwa sai ka yi hasada to kai ne ka kamu da ciwo amma wancan ba mara lafiya ba wani wali ya taba ganin wani bawan Allah a kan dutse ka san waliyai da sukan fita bayan gari daji cikin duwatsu bakin teku su je su ta Allah to a wurin sukan haɗu da halittar Allah iri-iri wasu aljanu wasu mala'iku wasu mutane wani yayi iri-iri to ya je bayan gari kawai sai ga wani makawo ne kuturu kuma gurgu kuma ba ɗan jagora yana ta ibada in yi ibada ya ibada sai daga mai ce Allah ka ba al'ummar ma'aiki lafiya kamar yadda ka ba ni lafiya Allah ka ba al'ummar ma'aiki lafiya kamar yadda sai wali ya ce malam in za ka roƙi Allah lafiya ka roƙi shi kai kai wace lafiya ce hadda kai da kake ci a ba al'umma lafiya ka roƙi Allah ya buɗe ma ido ka roƙi Allah ya baka yatsu ya baka kafa ka samu ka warke sai murmushi ce Allah sarki ka ɗauka wannan shi ne rashin lafiya ya ce ka ganni gurgu makahu kuma kuturu to daga malakutus samawa ce nake yanzu da kai ko duk kafar ka ga idan ga komai wallahi baka isa ka je wurin ba ya ce malam zuciyata lafiya ɗau take ba komai a cikinta sai Allah sai Allah ya bani ku fike irin na mala'iku masu kafafuwa ba za su iya zuwa inda nake zuwa to a nan za ka gane shi rashin lafiya ba makanta ba ne ba ba kuturta ba ne ba gurguntaka ba ne ba ciwon rabin jiki ba ne da sauran cututtuka da ake gani a jikin za ka iya samun mutum mara lafiya annabin allah ya yi ciwo har sai da ya riɓe ka san ko a yanzu kai ciwo ka riɓe ka shiga uku da sharrin mutane ko cewa za a gashi nan cewa za a ai wannan abu ba wani abu ne ya faru shi ne wannan cutar ta zo in ba haka ba ya za a ce ai cutar har a riɓe ko ba haka za su ce ba to annabi ayyu alaihi salam ya yi ciwo har sai da ta kai yana tsutsa don ka gane irin waɗannan abubuwan a wurin Allah ba komai a cikinsu talauci rashin lafiya kaskanci kiyayyar wannan duk a wurin Allah ba komai babban ciwo ka kwana da wani a zuciyar shi ne ciwo amma ka kwana da Allah a zuciya ka tashi da Allah a zuciya ai ba ka da matsala ai to shi ne wannan bawan Allah yake gaya ma wannan shi ce masa ni da kake gani kuturu makawo zuciya ta garau take to sai gane ashe cuta ba cutar jiki ita ke kira cuta ba cutar zuciya ita ce cuta so da ka yanwa mu lura ambatan Allah waraka ne ambatan mutane cuta ne inda za ka ambaci mutane ba da alkhairi ba to cuta ta kama sannan ambatan Allah din nan kala-kala ne duk irin kalan da kai ya kai tasbihi ambatan Allah subhanallah takbiri ambatan Allah Allahu akbar in ka gada ma zikirin ke zama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan takadisi ambatan Allah ne tahamidi alhamdulillah ambatan Allah ne tamjidi tahalili ambatan Allah ne la ilaha illallah kai ba ma wannan ba tadrisi karantar da ƙananan yara ilimin addini shi ma zikiri ka sa yara ƙanana a gaba ka koya musu karatu a lokacin kai ma mai zikiri kana cikin zikiri a wannan lokaci karatun alkur'ani shi ma zikiri ne salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri ne mai ban mamaki shi salatin annabi zikiri ne guda daya amma tsuntsu wato dutse ɗaya ne da ake jifan tsuntsu uku da shi in kai istighfari istighfari kawai kai in kai tasbihi tasbihi kai in kai tahmidi tahmidi kai in kai tahlili tahlili kai in kai taqdisi taqdisi kai amma in kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam duka kai in kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam to kai duka ka tuba kuma kai tajdidin iman watakila wani yana jin wannan ya ja to dama ko kun san cewa ba la ilaha illallah ne kawai zikiri amma ba kwa yin tasbihin ba kwa yin tahmidin ku da'ira sai dai la ilaha illallah kawai sai mu ce kwarai da gaske menene dalili imam suyudi allah ya kara mar yadda ya da hadisi ta hanyoyi da dama daga al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min min min qabli la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa da annaba da suka shuɗe kafin ni shine la ilaha illallah wannan shine dalilin da ya sa muka rike abdal zikri la ilaha illallah saboda abdal ma kuntu ala wanda biyu na min kabi la ilaha illallah wannan shine dalili a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya aliyu la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah a wata riwaya la taqumu sa'atu wa ala waje al'ardi ardi ya yaqulu Allah Allah Allah shi yasa ka ga wasu zawiyoyin in ana da ilaha illallah ranar juma'a da an zo ƙarshe sai kuma ka an canza an koma Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah wannan duka waɗannan hadisan ne la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man Allah Allah Allah wata riwaya la taqumu sa'atu wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la to wannan shine dalili sannan a bi huraira Allah ya kara mar yadda ya rawaita hadisi kamar yadda hakim ya fidda shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jaddidu imanakum qulu la ilaha illallah ku sabunta imaninku gaba ɗaya ku ce la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imaninku da faɗin la ilaha illallah to sannan wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda muka gaya muku ana kiranta kalimatu tajdidi kalimatu tajdidi kalmar sabunta imani tana da sunaye da yawa kamar yadda muka faɗi tun farko ana kiranta kalimatu tauhidi kalimatu ahadi kalimatu adli kalimatu haqqi kalimatu sirki kalimatu taqwa kalimatu baqiya kalimatu uliya alqawlu sabit ana kiranta al'urwatul wuska alƙawlu tayyib addinul khalis da'awatul haqqi duk sunan la illallah yana daga cikin sunayenta ana kiranta kalimatu tahsin kalimatu tahsin kalmar tafa'i mun sha gaya muku a nan cewa idan mutum yana faɗin la'ilaha ilaha illallah wallahi wani lokaci zai ji ya fi kurman dutse kafuwa a ƙasa wallahi kuwa kun san zage-zage kiyayya surutai yadda ka san iska ne in iska ta yi karfi ba tana kada bishiya ba don allah kun taba ganin iska ta yi karfi ta ciro dutse daga ƙasa to in kana yawan faɗin la ilaha illallah zage-zagen makiya da kazafinsu da sharrinsu da makircinsu yadda ka san wannan iska ce kai kuma za ka zama kamar dutse in suka yi suka yi suka yi suka yi za su iska za ta gama hayaniya za ta baka inda kake ko matsa ba kai ba sai dai watakila yin ta yi karfi ta janyo su ta kawo su in ko ta haɗa ka da su kawunan su faffashe ba zai wani kuwa so da duk mutumin da yake so yi karfi ya kafu to ya lazimci faɗin la